الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبقاتا جتبتا يا الله الصلاة يتشي بآمن شوي ولود تبتا يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن safo litinin safo guniyan rabi osani 1438 kalenda nigeria na ajin daidai be safo guba ya january 2017 kalenda miladiya na mai katon zuci daga karatun littafiyan الدرر البهية مع الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى daga kitab al-mawarith littafi ne ga yace gona iya mufassalatun fil kitab al-aziz ubi da al littafi na wacina aya na shiga ga a generali Allah subhanahu wa ta'ala ga lirrijali nasibu mimma wali alwalidani wal aqrabun ba ji shi da rabo na yammanci shi lugwaran da zai ji don shi ne walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun in ga ji da wasu ma da rabo min na. yammanci ji ba da ne gangani da dangi lugwa na kalla minhu aw ko wuyi jeji ko wuyi danyi ko nasiban mafruda be bana Allah subhanahu wa ta'ala ga wa lakum nisfu ma taraka azwajukum e baji a je gafi yanyana inyaji a lugwana ko in lam yakun lahunna waladu ka ga yi mi shi di ijana ko walakum rubu yamadi yamadi one over four ko mimma tarakna ye ne imeji lugwa na abe ke imeji gadi ejina imeji otomo wala hunna rubu mimma imijọ tó máa di one over four yéé ní bá di kína yéé ní bá di lúwa ní ilẹ̀mí ẹ̀kún lọ́kùn wọlé kágé bá di di ìjà ni wọlé wúlò sómùn imijọ tó máa ké di one over eight mí ni ẹni di lúwa ni mí ni ẹni bá nga lúwa ni a bá gá di ìjì ni wà wa ne ga sílá dá da bẹ̀rẹ̀ ni ko. ngoto waya jibu libiti da bi zawil furudi umaji dole ne zaga a cagugan wace cagangan da zawul furudi na biya zawil furudu da je zawil furudu nan gai zai shi arabu a shi babba shi bo daga alkur'ani bo wani na eto eto na zahunci jaje na musulunci wa ya ci wani lọ́gbọ́n ga ga gangun e ga shi dabo e ko dabo na e ga ga gun ga zaun shi a je gun ja na ha baba ga dabo dole wa de ga dabo dole wa de ji e ji ga dabo dole wa de ji e ba ga dabo dole wa de ji imi ga dabo dole wa de ji e ji ga dabo dole wa de ji zaun ki no Agutu ayin. baba nna eji ko eba imi zero pẹ̀lú àwọn tó yára kí ọkọ̀ sọ ẹ̀kọ́ dẹ̀wọ́ náà àgàgà mú gan lánàá tí mi náà gbọ́nà ńgá di kí ọ ńgá lè náà ńdẹ̀kọ́ ńdẹ̀kọ́ kọ́ so aga àtsàgún gan aga àtsàgbẹ̀ zẹ́wìlì fòrò yìí zẹ́yìn yìí rẹ̀ bọ́ àjèjì bọ́jà eba waje one over 2 kai ni de yani eba waje one over 4 kaga emi di kia emi ga ibe kina emi ga ibe emi na jaje emi ga na emi waje 1 over 4 kaga eba na na jaje li na mu de ni emi waje de one over 8 kaga eba na na jaje da nga ibe na wọlé kíra bàbá bíi bàbá yọdọ bàbá bíi mẹ tí ìyá rẹ wá one over six kọ kọ́lé rẹ̀bọ́ ní làndóró àjọ ní bẹ́ẹ̀jì dé ọ̀nà tó yẹ ashabul furu dùjúmẹ́ àgàchà bẹ́ẹ̀ bá a yí wa ma baqiya ina ga be ke ganci na suku falil asabati a ga ina ke da lalla da ya zai shiga da ga ga da ba gina so ba ngala annabi sallallahu alaihi sallam ga alihi kul fara'ida bi ahliha ya ga gu ya gu ga ya zai ji egu ji cancanta da yana ya gu ga ya fabul furu shi fa ma bakiya ina ga ke kenan fali aula rajulin zakar sai zaba ji na ga so ba ganin misali zambaro ne takara dole wani a kai bana ta lugu yawa takara ce yawa takara ne yusuf kumullahu يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن وإن كانت واحدة فلها wali abawaihi li kulli wahidin minhuma as-sudus in kana lahu waladu mhm. wa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين جابوا تبعجوا داني هي مفصلة في الكتاب العزيز كو ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة zai je zawul furud nan gai zai ja ga kina zai ja ga ya to zanna da nisfu zanna da rubu zanna da sulus zanna da ko da sulusa zanna da sauransu dole na ji bayano zanna ji gai kiyo zawul furud muqaddara na ko bani mata ya ndagi ya ji ajin ajali ko walahu umaje bintun egin zagi ko hmm? wa abun gangani be nde wa zaujatu umar bebiyan imi an mi'ati alif naira sai wani ya ci jona kiyo 1000 bayanin na bridges da jagi guna inda bintu ko umade abu umade biyo umade zaujatu ina ta ta gani ki bintu adiyo anis ko hmm. kila bintu shade nisu bayan ka na ci wahidatan wala anis sun ga buji wani nisu ki zauje to ade hmm? wade wade kiyo zauje tu no su su su wada ba 18 kilo ti wo su su fali ummi in ga zauje tu maji ummi ya ko ji gane ko aha so zauje tu bana da kiyo 1 over 8 so wole bintu na unda mini zawul furudun wani sun lani tu na unda mini ya ziwo zawul furudun wa 1 over 8 yau lani wa ma bakiya falil asabati yana e, ga kene ciya al asabatu ngole na gbani ne asibu baban da ga yi asibu gan ciye hm? hm? hm, na kenan ga ala wani halin na gwan baba na da kiyayen baba na da figwa ina ga ce ga yin wuyan gole in na to dauna ni ko bai yaji ganewa ni ne da na la ni su da na la sumun da na baba na mai kiyo asibu to this is one case ayo yato eh, eh. ata ibrahim ibrahim hajji hanjali na yi jin maso nan wallawu umade kiyo ibnun ko wa abun wa ummun wa akhun ko wa jaddu na'am eh an unde 800,000 ko unde 8,000 naira an ndo na yan now this is an de ke ci jewo unde ibunu ko umade abu umade biyo umade ummu umade aku umade kiyo jaddu an ja ndo ko bayanin na wale jaddu adeja hmm. kila jaddu cha adeja ebo na baba present ko hmm. na de baba dan bo ani na nda ku du ji do wa bu she bo go an waya ni haji bu do na ni ko hmm. good haji bu en na ba na ye hirma na ga un kaka popo yi na ba to aku ganci ngba un ya de ka shi wa adeja wa adeja kibo ebo eji na present na ko ta bani baba bienne ki baba adio ki manna adio wali abawai li kulli wahidi minhuma asudus one over six, no okay but one over six, no one mo 1 over 6 ko ene ga kenan wo ye yi eji na gba ni ga e o asibu a sha baba kan doci babai e da aga da tace ya zawul furudo kan doci ma babai da e aga gutace ya asibu yo ko ya ji fahimta e ne ga gida ne ka ne ka ke ya tsa kai a me ya tsa ji kai dai ya wala ba kai ne kiyo yi ji how does it work ili taratari wa wagi zai min ke ji nufiyo yi gane ya gane gabi ran ta kuma insha Allah ta'ala su kwa da lokaci be na ya yabe rahabiya jinu insha Allah ka ga ji katon rahabiya ba na je ke ji fafi ya su yana da <laughs> wal akhwatu yajin zagishi ma'albanati famba gangani be egin zagiji asabatun a gaji kiyo a gaji asibu walibin ibini eji eji mana ya na yin zagi nan ko ma'albinci famba da gin zagi wadi a sudus takmilata sulusai ne na ga emigulagun yajin zage ya ji baji wade 1 over 6 ngọzi gane ko in addition to yajin zage wade ni fulani to combination ya zagu ba wancin ga alo kiyo ga alo sulusani bani wayan kunna nisa'an faukas na taini aga sai zage na gan zagu ba nan ko fọ́lọ̀ wúnà sólù kí 2/3 two over three àyíkú kábẹ̀ lára tí a máa ń ṣe ká jẹ́ lúwẹ̀ láńkọ́ ìfúnrẹ́ sí two over three kó tọ̀gbá ní àgán sùsáàlì mata suleimanu suleimanu ajá ọjọ́ wọ́n lọ hu bí ń túnú ńlá ayọ́. Hmm? wa bintu ibinin umade yaji yaji ne ji ba joji kinan mana ismu a maryamu sunawaye maryamu kuma yau wa abu umade ziyo umade baba wata raka miliyon maluwa miliyon naira kwa kyagagun daga bayan nan dole bintun nan wuci na ni bintuli ibini wuci kiya nan wuci na ni ko abu wuci nan wuci na wale bintun na bani kin wuya la half eh bintuli ibini bani kin wuya la 1 over 6 so 1 over 6 na plus half na nga yi 2 over 3 ya nga yi sulusa ni gancin ene ke ba na ci kiyo baba na ci asibu daga e ma ji kiyo daga e ma to ci ba ga la mi ta ga to to ko da ka ku nan wa ji ga ne ufuli no be ya ya ga dari te ni na ba daga chaben ka ni ta fi ne ga ida ida alami wu ya ga fi dalili shi ba bi mi goya insha Allah so bin pilibini e yaji zagi na omaturu ejibaji na amma nga ole wogade da ejibaji yi wogade da ke waga da ejibaji yi nga ole ya ji zagi na adike an wa gada biya hmm. eji zagi na ji ma waga ke na aka ke gato zai ni rabo ne eji zagi da biya fola wunda sulu sama tare kanin wa gumiya ni ya ji zagi na wa gada biya talibani hmm. wai baba salisu labaran ko ji gane ko wacce ma shehi muhammadu ko ji gane ko shehi muhammadu na ganji zugun wacce ma ɗagin zagi na igan wale wale wale labaran wacce ma ziyo ọmọ shehi muhammadu muhammadu ci ma ziyo un muhammadu ganji wacce ma ya gwagwo ko laji ganewa wajen ganewa ko wajen same shewa labaran na gaji zugu wacce make magin zagin doci ne ga fatima nan wacce hajji hanjali na wajen hanjali da zugu dukiya we half of dukiya we nga aluba ziyo nga aluba fatima half of dukiya we nga aluba ziyo fatima half of dukiya we nga aluba ziyo fatima ama one over six ní ewé ọgbẹ́ tuntun gbà ló bá bí ó yàgògó ewa alekun salam wẹ́láyé wẹ́láyé láfíà kílá alhamdulilá jẹ̀bọ́ sọ́kó láfíà kílá alhamdulilá. hali ń cin na wẹ́ mọ́nà suleiman mọ́n labaran wọ́n mọ́ bí ó muhammadu muhammadu mọ́mọ́ yóò yau ngole waje sam labar an yanzu suke ma fatima wani mm-hmm. na ko so wa ne ga fatima na yanan ya gina la nisu ya mm-hmm. e bana wani wahida to wani gina gi bugi ga ya e gina la gina waje na wani mm-hmm. na ko umaje ba gi pamba gani biyu ka ta ba gi de

aga ga muhammadu yi dago yau gwanna da biya okay baba gan ti zugun baba ma ji asiba baba ma ji asibu ba go biya ye wa baba da de gan jun sodo so we ji ba ji na ga zugun we be ne ji za ji ne we be fati me gan ti zugun halin meji wale gan se onye to ene fati ma de gile ne

yagin zagi ya baba ma al'ukti li abawai ni gangani bi yagin zagi ya baba bi ne walil jaddati awul jaddati na kokon na kwashi adi di asudus 1 over 6 ma adamil umi ka gani na wanda wani وهو للجد مع من لا يسقطه كو wa huwa bidiyan wuti gaji zuku lije biyan da ko amman la yuskitu hu pamba be zana a jiki ana yan ana a ne bu ne da bu ne ga da ko kan yana baba ga da bu ga da ko kan yi amma ba na gimenti be da gaji na zuku ngai gani misali aga ga muhammadu umma mamudu mamudu chima ziyo usman wale muhammad na jaddu ko mahmudu na mai ziyo abu usman na mai kiyo ibn libini ni ga zauna nan yaji ko now aka ga to banin nan na usman na su amma mahmudu na mai baba na idamo muhammadu na inda na da ebe kiyo muhammadu na mahmudu na wa muhammadu jikiya na zafi tiyo bwana kai ma wani jilacu ebe na wunan jikiyo mutu ba gan so kare ba zai gune ndako ndako ya gaga ka kuna baba dan bwani eh baba ma dan bwani ji mu ji da ja mu na baba jan ajele ani inje jilo la ku ga ajele lugo ko ya ji fahimtu amma ba ni a to shi kenan muhammadu ko kuma mahmudu ko mahmudu mama biyo mama usman amma mahmudu na wuce usman guju mare nke ma umar kuma ke ma nuraini ko laji ganewa so usman na caji kiyo cajin ajali mahmudu na man wuya jiki yau wuya ji hajjali mu gwali ani hmm. eh in ta ake ndakota fito so ndako na keta fito da ana na shin ndako na nga a gigun yau usman yau kashin umaru gangani da nure ni na jiye jurin waje ne na gana hmm. wayin dako wuye hmm. gi kashin yayi ko mana wuce izana mana amma wato egi na mana dokun wa majina son wuna gugi shi rajin hajjali wato ma hajjin so bayan na wale ga wannan jin hajjali da na suku hmm? waje ya ji shi ke na na ko make da jaddu na yin da ko we na so e zaga a jan jeli umade jedu umade ikhwatu unde ndako umade yegiji so yegi na jaya jigo kashi jedu ajigo nga yi mas'ala yan aljadu wal ikhwatu argument tangandoci nga yi gu ta chuchu sai na bakar sai na mamuji a jedu nga yi Eh, agaje dugayi ndaku agaje dugayi babo wa dajin baba e bungayi afibo e buna allah subhanahu wa ta'ala gan wata ba ti yi leta aba ibrahim wa ismaila wa isaka aga aba yi ma ba go eh ndaku yo e gogo aga to aya na wa ndaku yi ga baba e gogo ndaku baba go e gogo mate baba ebogo na man da ko man zatul abu nan ga nga ko kuwa jo so ya ko la ne wa e hmm. sai na ali bi zai ibn sabi bi zan ce ga a hmm. da ko wa kan wa kan ye kuwa tujin ja hmm. amma ba ni da da bugai na zugun mukasama a jiwo

to ji ne ka kana nan ta rumiya gana hmm. zai yi shugaba giben da koyi na cin da koyawa nan da kuka je eh, eh zai zai ci wajiben da koyi na aka cin da koyawa eh, nan da kuka je su so wala mira silil ikhwati yaji jima'a jegwa wal akhawati yaji zagi ma jeguma mutlaka mal ibni hmm. abe ke zade ga su mu de gibaji hmm. yaji uji adala akuraji bandu adoku da kanin bandu wanda matalauci ya jaba kanin bandu wanda mai yaji na na jihadili na ngadi wa da kanin yaji wanda ja ala akuraji ke ala akuraji ya mu diga da giba ji da bani daga hazo hmm. a wubini li ibini ku de yaji baji ne ji baji uma wani hmm. awil ab ko maziyo hmm. ko baba wafi mirasi ma jaddi khilafun amma egu takani ya e eku watu gangani da jaddu ce da ba da mai ga wancan gina ko hmm. wayari suna ma albanati amma ya gishi a da kiwo a giguwo pambabe egin zagi illal ikhwa li ummi inda gwaye gijiyan na kawanya sali a hmm? ji ah, mata zito alif atu wọ́n jí káyìn akọ́ alif wọ́n jí kí ọ wọ́n jí atu wọ́n tẹ̀rẹ́ ka ọmọlú ìkìlì mata

wa ayyuba wani bi ayyuba wa zulkarnaini wani bi zulkarnaini wani yaji wuki yaji wuta walahu ibunun umadazir yaji baji ismuhu sunawaye ismailu kuyoko mm-hmm. wata raka hamsa malayi kiwo maluwa ci mu 5 million ko ji gani ako bayan e ga wale unde ya gina ga isna da nako umar da kiyo Umar da yegi wuta Umar da ziyo Umar da bababe nan wale gabanin nan ya gi wutan nan a jinin ko ibnu na ismaili nan wuci nan ko a abu eh wuto nan wuci nan ma wale gabanin ebo ibunu na na daba da ana yaggin na jara jikiyar adawa ba ji a ah, ga gake wa da ta ga ga yi nin na buji wa za wuta da gwanan yana su ah, ah, ya ji ba yo da muka da laki ajin da la furi ajin so abu ba ni ki ai nasibu ya abu one over six ene ga ke mi bi ano be ni ona ibunu na we o eh <laughs>

inzagi uyo a ga tumi tsari ba in lugi inzagi ni gwa ngo le gi inzagi ni ne de unde ade kiyo unde ade ni eh hmm. hmm? amma wa le ga ye gi babu ne ja ade kiyo aso abe de rabo na abe de girin ni ji ba ni ji babu ne sa fa ga sun zagi Hmm? Hmm? babu babu ba shi to wayar a ma albanati amma ngo le yeji baba na ji ade guji fa ma be ji eji abe ke ji na zan ga man ji zan ya ma ji ba de ji ba ji da ba ne hmm. illa ikhwatu li ummi inda go yeji shi na kawai eh? ya waya yaskutu eh wa yaskutu al'ahu li abin ma al'ahi li abawai ko yaji nan dani kawai mu da yau mu ga ci ya da ke yin dani na ni ga jiki nan ga dambo nan wa ulul arhami ya tawarasuna ulul arhami gani masu a jiki a yau ji gwai bo ulul arhami ba zum aula bi badin fi kitabillahi wa hum aqdamu min baitil mali amma ga zanne lashi zobe zobe fo baitil mali ga ne ti zanne ce bela jan deli wo de baba wo de na wo de na ko wo de baba wo de na wo de ji baja wo de ji zaja wo de ji baja wo de ji zaja na amma on jan kala on de benji yan yan de de yan e ji zamin na yi dan gobe dan yuji ya fura da yi to su dangin na yi a karabu ila zannanin baitul mal a ga so bi <laughs> ko laji gane wa na ma zane ji close mutane zane na ga dambo a wajen a jikin a ji a sassa a a fiye sami sai su kugu a fiye jami <laughs> fa'in ta za a matil fara'idu a da ke dukiya ko fai ta za hamatul fara'idu fal'aunu a da ke dukiya ya yi nga jiki nan zai shaji gunan a ga zan dukiya na ƙenin ta ji faro a al al'aunu ji ma'ana ene ya al al'aunu nan percentage ga ajiye tí ó zandoro ci abidade proportion gurgudu percentage aga ga ala dukiya na gaba ne ya gaga da karatu a guga yin ratio ngo le mai ma sa bayani jani non ngo diga nya ko wato non be kin be e fiti shi ga ajo da bojo ngo ya ko ratio ti be e ni o mu ti bon ati ge ja ati ge ja la o lo e ge ge aga da advance karatu gba ni idan na tu yi ba ni za mi ga ni suwa za mi cha kazan wa za mi cha kazan wa ndo ba kyare amma ga ke lannu yau ma ji kyani yau ma zo kan gani a ga yi kimi kai da maza na wa da ji amma wani a gami na ji a alali wo wuce soya ya bugo ratio ne ji beni o agu ye gani ratio go ji ana ko eh gurgudu yake wa ce gosh na shaga wa ce ben go e e le ba wani ga gin aulo ah. man kane ji ni wanda al aulo ina zai jaji dukiya na azo gido aza dukiya na ke so a talare shoje ke a talare shoa ya ji adaloji ebo zawun ci ja to biye mo won zo ama hali je ke be mu ele wo gambe ni agu gambe be zugu e wake ake kola la ji gane wa e wo ji to kida nga bo ji kiyo nga bo ji radio practical spectrum ama at least kawo ga shi ga tucin da ade ade ya ade zai alfarudu wuce zai ji rabu rabu rabu yana nuru kwayo kwayo kwayo kwayo kwayo na wajen wuce su kashi adi al'asabatu shi zai mutu nga yi zaba gina ga so ba gano ko an wuce dunduye wani ga kenan nga jiki nga kuyayo wajen wuce su adi alwari suna mina rijali zai je gumi ne ya zaba gijo na aji za guwa kaza kaza kaza kaza kaza adi alwari sa tu mina misai da zai jiki na na je gi gumi ne in za gi jona ngole farai do ti shiga ji zuku ni rabo wuji ade nisfu ade rubu ade sumun ko ade sudus ade sudusani wa wo de wuti e, so ge e ade sumun rabo ya so da shi ya yi donan a madayin zagi dabo ne yi bi asibi na sai nga yi muke katu sai muke katu na je wuce yin zagi wuce alugwa ne ngo ga fa bakiya fali li aula rajulin zakar ko yin zagi gashi shi wuci in zagi gashi shi wuce dai wuce yin zagi wuce awuyi yin zagi wuce lugwa ni wuce zagi wuce ga su eh wuce zagi nan kaza wujin zagin na je zan dorwa wujin nawa buye fayin zagin nan uji duki wa benio ko la jiga an gole halin na kawai ga yin zage yi a su bi bujo amma hali je bi dambo na in zage dai a su bi amma ma algairi nan ko la jiga ne wa banin nan babaga babaga su hmm? Hmm? àmújẹ jìbàjì ní ẹjìbàjì ní nà ńgá áfìrí àwọn hmm? àmọ́ ẹjìbàjì ní nà sógún sísà yìí kola jiga ne wa eji baji ni ayo to zaba ni ne jadi dan suku umma ji baji ni be jin zaji za gube wole e jin zaji za guba na aga aje asibu ma akhihi aga aje asibu de be yake koyi da understand yo ne ne gabe da nan ba na ga zawul faradi waya a riga zawul faradi waya ngo ne ne ke ne ga ke ba a ga shi we bo ba jin no na ma initially ka ga ba jin na da boda in za jin na ji uji asu biya ya je na ya je na da ta ce zawul faradi bo na sulu sani haji kan asu ba da banda asu ba da banda da kwa ke ya kwenye ya gari na wame kasansa ah. amma at any point today just pick even terminology akwai abin da ake ce ma al'aulu a ya al'aulu ga to ke ne a da ke zai ja yi eguna a ga zan dukiya wuce ke nan a lare shi na zangoro a dira Wuce ya al'aulu E e aga tie ya rabu ngoto ne ya rabu na ga egu ganzo ewo ma ke jiji an da na jiki nan an da na la na ala wa la da bayo biyo no no le to za ba ga to ba ga nga ala ye ba lọ́ọ̀lì no problem ne ikiyo ne yi ragdu wa ne ga ashabul furudi shi dole rabuwa a jiga da wani amma sashen ashabul furudi in case of ragdu yan da ce baya bela jikiyo in bebe o so ashabul furudi rabuwa ga da don ga ce ashabul furudi ya ba ke inda kwa aulu ji faruwa kuma ga ce rabuwa ashabul furudi be inda kwa ragdu ma ji faruwa kanga yi terminology méjì gawa àwọn ẹgbẹ́ tí ó fò náà you've achieved something in this. haki ìdánwò ni ìdàgá ajá àjẹlé ń ta gbẹdú kì í first tẹ̀jú ìrìn ẹkú alikẹ́fọ̀ ni aláǹtọ̀ àwọn àbẹ̀rẹ̀ kankan àdìdì ìlànà àjíyìn náà ní dúkìí gbọ. ráàlù tó jí zó rẹ àdìdì ìlànà àgbà kọ́bọ̀rì ni ẹ̀rọ ẹ̀yìn mẹ́gbà kọ́bọ̀rì náà akẹ́kọ̀ọ́ àbẹ̀wé ẹ̀lìmí ní dúkìí náà rẹ̀ láti kí ọ. lágbà kẹwàá rẹ̀ lò agáàjẹ́ zànà àjíbòsò ji náà ní ẹ́ agáhùn sójú lọ́gẹ́ ń jígbàtà àgẹ́gọ́tò tí ó jígbàtà ẹ̀nà ń gá jígbàtà náà mí ní dùn tí ó náà aláàjì kí ọ aláwọ̀ àyàgbàtà bẹ́ẹ̀dọ̀ ń gá gbàtà wọ́n lọ́dọ̀ ń mọ́jú wọ̀ sí ya àgbẹ̀ ń jí wọ̀ sí ya tó wọ̀ sí E le kene zibou miras, jibou jikyo, jibou njikye plis. Tavane an zang zang lan. E la shida ni jizok mwen, pata mi nazikyo wane lita ki. Ma hmm. wè sen jizikyan, mwen gase lita ki mwen jigyo mwen ya. Mwen do mwen jiflo pati mwen, e mwen kwa zwe gaje jembo nan. Ata da jikato mwen, mwen jen mwen jikyo, pata mi nazikyo wane. Mwen li, jen wajotou. lọ́ọ̀lẹ́ e e e na ó jí bá di ẹwọ̀ sí àwọ̀ ẹ̀lú wọn ni wọ́kàtí wẹ̀lú wọn ni wọ́n tó gún ra ẹwọ̀ òtí ju wọ́kàtí bí ẹgbẹ́ tí náà àgọ̀gùn tí wà ń náà wà. lọ́ọ̀lẹ́ àmà ń lọ́ọ̀lẹ́ ìbànú wọ̀ mi gáà jẹ́ aláyàrá kan mọ́ bóyá sáà lọ́wọ́ láìrí sọ̀lọ́dùn múlá anẹ́tì ìzàgí náà jinlẹ̀ ànùbẹ̀yìn náà ejinu mọ́nà wọ́n àti kí àyàn wọ́n àti wọ́n. ẹ bá bẹ̀yìn mi àṣìṣe mi bí àdé wọn ẹ bá gẹ̀ ejì náà wọ́n ti ejì wọn àyìn ìzàgí mú dàdẹ́ yẹn ti dáhùn tí mu ẹ gbọ́dọ̀ wọ́n ti wọ́n mẹ́jì náà. èmi ìgbà wọ́n ká mọ̀ ẹ́ di kí ọ wọ́n ká mọ̀ mọ́ nga ba biyan mulani ba kitabu liyani ga gogo ga liyani ka ka to ni ta sin ko na liyani da nan ole ba be mi ga dikiyo a ga ga amma ga ga ga zugun e jin aguji la ha ku da bannu nunga dikiyo nunga juwe bo so ka nunga janjeli nunga dikiyo nunga wa jugun baba da ba jin na ji liyanu gani be da na ku ga janjeli e jin na na amma àti di ilẹ̀ àdùn tí ìwé dáhùn àti kí àrùn wọn àjíṣà ó ti wọ́n. wazaniya ejina a ejina ẹ̀tí lábẹ́ náà nùdẹ̀ ẹ̀tí láwọn tí mú náà wọn àjíṣà ń dọ̀rọ̀ wọn àfẹ́ nù kan wọ̀nyí illa min ummi nù kan wọn àjíṣà wọn karabati àgẹ́ni bẹ̀rẹ̀ wal aksu gan to opposite ma na kai gin na gajin hajjali dangin nuji eh ego na ga ju ye bo satin ti da boye no ga mu amma satin ti da boye bi baba won yan galo ti aji baba won chan do so ko mo hmm? na ba yo tike bo mi yan ga mo e ja mo dile ano aja hmm. nga mo ji na ji no hmm. e ji mo na no chi na ta da chi mo e ba e ba sa e ni ani la bi na amma ba yosu ba yosu ran yi bimu zan mu jin nan ta ina ma ya ina ma da bakanga ya mala da bakanga eh ai da na ci ba jami'i eh so na na mutu ne mutu ne mai cin majuci nan eh. na mutu ya juci ya na ya na mutu ya juci eh. a to zai min da ya da eh. ci ba eh ne je alwaladu lil firashi walil ayiril hajar

ya bayi ga ci da bai zagi ko a ganin su ya ba rufu eh ci da na ma da na zuwa kijin eh mun kalo to aji ni na de won umamaji amagi ga gashi na zugu e gin daga ya wu abi bayi kaza kaza bayi bayi ga na zugu ga na eji eh? máa ṣe ju tòsán ẹgbẹ́lẹ̀ tòsán ẹgbẹ́ ẹ̀tí wúwo òzó sáṣìyàn mẹ́yì gangan àgàkàgà báàgì nàgbọ́mìà wọ́n ti gé jíwùn gáyò káwọn ayé ìta àgàtọ̀ aláwọ̀ ajíyà bá báàgì mi àdèmọ́ ní ṣìgá ṣe kí máa jí wújọ kí sọ èjò rẹ jù wọ́n bẹ àdìsí èjò rẹ jù àdìsí kwara ń gbẹ tí ń rà ń dúró gẹ̀gàn kákùnrin ìbòbò sai za wuta ka na ne jure ji ba duwa ɗin ga sakulu ga ci na inda yulu diuna ko inda gino ci da ya ci inda ran bi ra'ayi ganin zane ne kanan gine a cikin inda gin daga gazi ya won ga jure ju ko jire ci ve ba duwa be soko fe ti lali be soko mo ci yo gigi na ga man abu kazi baba egin na gan ra'iyal ganam zane jiki nan zane ka dabba nan a ga to wale gan ra'iyal ganam ne ci dabe gin na hadis na mawu a authenticate ga kiyo babau ga dono ko la ji wa mm. opposite mai magaha babu ga dono ne na muno amma e ba hukunciyar shari'a a la hukunciyar baba yawon a ebe ne ya dambo a ya ci ga dato sun egin na moto sun kiwo egin eki lilfira shi na gabuwa ebe ne yin zagin na da zogun wa ko laji ganewa ya bi ko kes na tuwe labi da hannun na di aji wuce ma yawo madan bu hannun kiwuyo ya ji ya ci wa giza ba gi na a man wajen da ya zuwa ni hmm. wato eh yi da ware wallahi kayan na jiman jikai ti a kamo wale duzina abu na wuce hakuri ta shi a da ita a da bude ji a kamo wale duzina hukunci ya wala rusul mauludu illa iza tahalla ejina ma mana wa gigun asuga jikyo suga wuti suga jiti adiga maji adiga maji asu ji pe vetu ah, automatically ejina gba ni na nga kunyi kaga ga baba wa jan le ani nuga yi gun ìyẹ̀bú àti ọ̀tọ̀ alágẹ́gùn àka nùlájú jí ìdíjẹ́ nùlájú mọ́ nàdé mọ́ wá síbítọ̀ jẹ́jú pẹ́ẹ́n òfé di tu àgbẹ̀ egun gan àjí náà gan yóò sọ àtàkì àyẹ̀ká yẹn jí náà gan. wọ́n yẹn jíjì ọ̀ṣun

izasta allal maululu a da ke gina mana in na tina wani sa wa mira sulati kilimu tikihi zana ma lugwa wuji na egun iye biyo egun iye zana lugwa gina waya skutu bila asabati ko egun ganci masukun wala jikiyo nga ya bi existence ya al'asabatu jiya lasu mutu ke giwushi na ko ke babu na kasha walawul baki ba da zawul siham so ne ko hmm. ah. a alasa mutu gaji zuku a yade kiyar a yade ne ga kenan bayan na aka da goyon zawul siham shi layanin hmm. wai ya harumu bai ulwala'i wali cibo wujen alamu na wakuna wayi batuwa make wujen alamu na waziki nan wa lutwara nan la yu ba wa la yu habu a lutwara amma a lutwara yan amma amma amma amma kuwa eh sai yan barira da na na ishe ko mhm. bani mai yin nawaga yi to mai ko mi ci bi wuji wushi min na ga yi suna ga shagi ah. ko da ji ganewa so wale gan ina hankali a na wujin na jikiyo no firin ya ni to sun zi moti kuna wala wunan ni na yuna ko ji ganewa ko ni a ci shi nufi la ku ko mi ga i gaskiya shagin na mai da na mai da na kakare mu da to waji mu da to waji e gwon biya tu abe ga ga zo ani mu wali tina mi de tatiya wuji mi ne ga shegi na mi haji jo mi atware awe ah wo ga eh yo wo ma kunwa wo ma ga tu wa jani daga laji ganewa wala tawaruta baina alimin lataini egun madaba tsakani zai jadi ni ajiri ni anaya la yarisul muslimul kafira muslimi a ji kafiri guwa walal kafirul muslima kafiri ma ji muslimi guwa e ba shi shi unde imi wuta imi wuta na mu je na imi ni imi shan e ba na ga ji ajeli imi shan na ji guwa kun ayo to eh mo to suma e ba na ji guwa ebo na egwuta ka anyị ya mila gubo dan bwa ebo na itila afọ jini da mini mawa ni wuli risi amma eba na idan bo inu na mai mishan manna kina kule ga inin na ude je ude go musulunci gwa kata wani bolobolo bolo bai wuyi tsarawi umar tun zuma wangi-wangi umar wa zaman lafiya bai wuyi umar ji ne musulunci ba to yanzu jiki ana nan to yanzu gwanin e gogo ba na je na kina sun to wuji wasu ya kaza mini ya dukiya wo hmm. eh, ya yi kaza nan wasu ya ga firu lori ya alwari na jaji guturu mira su na wa ya ya amfani ya

wani gane ko dando wani flag maka dando na flag ga ji makanta wuce wani zai ji makanta wuce ba na jiyo a hazu musulun jiyo ni da zuku baba wato mana mini kiwo zai zai ji wani ra'un ga ji haci ba ni kiwa mafi a yi ji yiwuwa iftilafu dini wuda bi wala ya risu katilin makutula zane wu zane wa ji ni wu na kuma ya bana ni bisa a sallar mukan gala ya risu katilu al-maktula makutula laisa li katil mina mira su shai zanen wu zanen wa dẹrẹ bọ́n dọ́rọ̀ mí ni egu wa mímí ṣíṣì wọn na lágùn àlẹ́ ìfọ́ ya báyìí ẹ e bá dẹ́gẹ́ ètò wọn àdékùn yá. ẹ e, amagunji hukunci mani sajila shan kabla wa ni wuji ba biyu ma ni. imi dai na yau ne e, zo zan egi dai na kilin ga kaya baba wa ga wade mai taba gangani bai wani gangani da amurba shi ga da lawan jiyar alawa ce bindiga a wuya ya wakan nan. wọn àjẹ kú ya. nga yi ndọ́ tó ti jẹ́ nga yi ndaka wuye jẹ́ ọmọ ndọ́ tó àjẹ kú jìjì máa jẹ́ asùnwù ìṣẹ̀lẹ̀ adọ́nù a wù bàbá gàá ní amẹ́ríkà bàbá jẹ́ kọ́ ọdí ní akọ́ sọ ìyá kan وبالله توفيقي وأعمل عفوه آه، وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر